Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi na gaba Noma tushen arziki Jama'a assalamu alaikum Barkanmu da warhaka Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Karma wanda baya shi ne ta da mu, sanda na arzikin mu shi ne uwa uwa. Yayin da damuna ta wuce, yanzu haka manoma a Najeriya sun mai da hankalinsu wajen noman rani. A cikin wata hira ta musamman da wakiliyarmu Madina Dauda ta yi da karamin ministan harkokin noma da samar da abinci na Najeriya, Sanata Aliyu Sabi Abdullahi, ya ce tuni suka ƙaddamar da wasu shirye-shirye don tallafawa manoma su noman rani. Madina ta fara da tambayar sanata Aliyu Sabi kamar haka. Damina ta kauran kai daɗe an ta san rani akwai wasu shirye-shiryen da kuke yi ne domin noman rani? To alhamdulillah tabbas akwai ba za a ce ma shirye-shirye ba akwai aikin da aka riga aka fara. Don an ce shirye-shirye kamar ba fara ba kenan. An riga an fara kuma ana nan ana shirye-shiryen waɗanda ba a fara ba. Saboda wata ɗaya da ya wuce watan shekaran gada ta wuce 2023 a watan disamba mun riga mun gabatar da noman rani na alkama wanda aka kaddamar a nan jigawa state ja jigawa kuma niyan nan shine watan a ba da tallafi wa manoma don a samu yalwatan noma abinci saboda shugaban ƙasa ya riga ya sa harban cewa yana son ƙasa ta wadatu da abinci mutane su samu abinci ko ina kuma cikin sauƙi cikin farashi mai rahusa to shi yasa aka fara wannan program wannan ah, na noman alkama kuma nan da 'yan kwanaki ko mako ɗaya ko biyu haka ko uku yana ganin za mu kuma hito da na shinkafa noman shinkafa a rani noman rani shinkafa sannan akwai kuma na masara sannan akwai na rogo to duk dai suna nan muna bin kowane su ɗaya bayan ɗaya kafin ma shiga damana insha Allah. To akwai wani muhimmin dalili da yasa kuka zaɓi jihar Jigawa a cikin jihohi 37 har da birnin tarayya? Eh to shi alkama ba kaman kowane ah, wayancan watan eh, albarkacin noma da ake yi ba ne. saboda shi alkama yana da jihohi ne wanda su ne suke da yanayi da za a iya a shuka alkama kuma ta yi to jigawa ta kasance cikin jiha inda aka samu watan yalwantan wannan wurin da za a yi noma kuma sai kasance manoman suna da watan kwarewa da masaniyan irin wannan noma jihar borno ita ma tana cikin babban jihar da take wannan amma saboda matsalan tsaro kowa ya ga bai yiwuwa a samu abin da ake so to shi sa muka mai da hankali ga inda babu matsalan tsaro kuma akwai mutane da suke da kwarewa wurin wannan noman to shi yasa ita jiga gwamnatin jiga mai mataba ko mai girma gwamnan jigawa shi ma ya taka rawan gani inda ya tabbatar da cewa manomansa an shirya su an ba su tallafi kuma an gyara filayen noma wanda ya kai adadin abin da muke faɗi watan kusan hekta dubu arba'in to amma bisa bayanin da ma ya bayar yau da ya ɗan ziyarce mu ya nuna za a mafi samun fiye da haka saboda na bangaren gwamnati na nan sannan akwai kuma masu zaman kansu su ma da suka shiga insha Allah yi maganar shinkafa ka yi maganar masara ka yi maganar rogo mm. to akwai jihohin da za ku yi amfani da su wajen waɗannan kayan abincin da ka lissafa eh dama abin da muke yi shine duk abin da za mu noma jihohin da ke da karfin irin wannan noman su ne za su shigo ciki idan aka dubi shinkafa kusan kowane jiha kasar nan suna noman shinkafa sai dai kawai wani ya fi wani wasu nasu abin da ake kira upland watan kamar ce shinkafa tudu ko hmm. ko kuma wasu cikin fadama hmm. ko to shi ne kawai bambanci ko kuma wasu sun fi yawan ƙasa ko kamar Niger yanzu za ta fi kusan fin kowa yawan ƙasan inda za a yi noman shinkafa misali saboda dama ita ce tafi kowane jiha faɗin ƙasa a najeriya to shi ne kawai bambanci amma duk jihohi inda suke da watan manoma masu noman rogo za su shigo masu noman shinkafa za su shigo masu noman masara za su shigo to yanzu a noman ranin nan kun fara da alkama ai ba kowa ne ke cin alkama ba ah. me yasa ba ku fara da irin su dawa ah, kowa ne ke cin alkama saboda abubuwan da ake da alkama suna da yawa ko ba haka ba ana sarrafa alkama a yi abubuwa da yawa wanda kusan kowa na ci to shi yasa muka fara da shi kuma mun lura ne watan mu tana shigo da alkama kuɗin ya yawa saboda kusan miliyan shida ton miliyan shida ake nema na alkama ake, ake sarrafawa abinci kowace shekara Kowace shekara kuma ba ma noma kusan rabin miliyan to shi yasa aka shigo da wannan salo

inda za mu liƙa kasuwar area 2 da ke Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. domin jin farashin kayayyakin masarufi a wannan makon. Rana bawa Halilu mai kayan miya area 2 informal sector. Musamman ma yanzu 'yan Najeriya suna cikin wani ɗan yanayi na matsin tattalin arziki da sauransu. Shin yaya ma farashin kayan miyan ne yake? To alhamdulillah wannan karamin dai muna sai da shi ɗari uku wannan kuma dubu uku dubu biyu da ɗari kwandon haka da su haka ba na tattasan shi ma haka eh. shi ma na tarugun albasa kuma ita ma ta sauko ƙasa yanzu eh, maimakon dubu shida yanzu muna sai da dubu hudu amma akan ɗan sassauci a kai. To a hakan yanzu ana ganin kaya sun sauko kenan ko kuma ya zaka ce? A ya sauka. Ya sauka kuma insha Allah maybe kamar da na ce yau kenan ba maki gobe ma a kara kasa A wannan kasuwan dai za a iya cewa kayan miya da sauki ko yaya? A da sauki don bai shahai mu sosai kamar da ake faɗa ba. Kin san lamarin su wannan kaka muke yanzu akwai wadatar shi kuma kin san noman an ci gaba ba kamar shekarun baya ba. Da war haka sai a ce daga Zaria sai Kano ko kuma Jos amma duk sassan arewacin Najeriya nan ba an da ba a noma wannan kayayyakin nan har Abuja din nan ba. So shi ya kawai yawaita abubuwa din saboda haka da mu yawa da mu farashin zai zo ƙasa musamman kuma ita wannan sana ta ta gwari to yaya yanayin kwastomomi ciniki yana nan yadda aka saba ko kuma kwastomomin sun ragu ko kuma karuwa ma suka yi a suna karuwa mu dai Abuja ba san wasu haram saboda farashin na sauka kin ga wanda bai iya sai da yana yana siya da yawa saboda haka wannan suna ƙara zuwa to sunana dai Mustapha Sani vice chairman area 2 information center abinda na kasa ga garin kwaki ga shinkafa ga wake ga dawa ga gero yaya farashin kaya musamman ma na ga kamar shinkafa kafin akwai tamu ta gida ga dai wake ma kala kala na gani ka faɗa mana farashin a yanzu abu sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin mu masu sayarwa ne kuma masu iyali ne amma yanzu da aka ƙara mai yadda ya ta azara yanzu garin kwaki wannan ja 800 haka muke sai da mudu in kika auna da irin mudun mu na gida ya zama 1600 kenan wannan 700 fari in kika auna da mudun mu na gida zama 1400 kenan shinkafa wannan da yake garin ta nan 1800 foran ce kaga in kika auna da mudun mu na gida kaga ya zama 3000 da wani abu kenan wannan muna sai da ta 15 ta gida in kika auna mu da mudun mu na gida kaga ya zama to dubu uku kenan to baba na ji kana ta cewa mudun mu na gida kuma mu ai mudu aka ya san mudun mu na gida akwai kato kar mutum ya je ya je ai ce a ce mishi Abuja ai shinkafa mu 1500 da dauka ai irin mudun mu na gida shi yasa nake bambanta wa mutane wake gashi nan shinkafa to yanzu kaga ita ma dubu 1500 mudu na nan kenan fa Abuja rabin mudu kenan na gida ta zama dubu uku kenan gero yanzu haka wannan karamin mudu naira dawa dubu ɗaya da ɗari biyu gero naira dubu ɗaya haka muke saidawa abin kuma a cewa komai ba kowa kuma yake zuwa ya saya ba yanzu akwai ƙarancin kwaso ai gashi da yanzu ke shaida ce yanzu wa kika ga ya shigo ya zo ya saya da mutum in kaga sai ga mutum magidanci da komai da iyali da komai masu kayan miya ba wata hada hada abu ne wanda mutum in ya zo ya saya irin na juma'a dinnan saboda yara masu zuwa makaranta a ɗaya musu miya in ya dan samu ya dan mudu rabin mudu da sai zuwa musu sai wata asabar kuma ya zo ya sake saya wata juma'a Masu sauraro a nan zamu mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar zuwa madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu karamin ministan harkokin noma da samar da abinci na najeriya sanata aliyu sabi abdullahi da wakilin abuja madina dauda da kuma julie leathers gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. ku zo mu dinga noma tushe na arziki ku kama noma yaƙi. ba kar mu manta baya shi ne ta da mu sandare na arzikin mu shi ne uwa uba